wannan shine kasan na 81 daga cikin jarangiyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan buna ali buna khalaf al-barbahari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi sharhin da a shehu dr salih buna fauzan buna abdullahi fauzan ya yi allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan littafi na sharhu sunna littafi ne da yake fayyace ma al'umma asalin aƙidan da annabi ya zo masu da ita daga wajen allah ma'ana littafin ya tattaro tauhidin annabawa ne idan kamu daga koma ga allah ya zama allah maɗaukin sarki ya binciki tauhidinka ba irin wannan ba ne to ka shiga matsala an gane domin wannan tauhidi ne kaɗai allah maɗaukin sarki ya saukar da alkur'ani tattare da shi duk wani abu za ga a bayan annabi aka zo da shi a zamanin annabi babu shi to wanda suka zo da wannan abin da ya haifar da matsala da saɓani da ruɗani a cikin al'umma a yau za ka ga sanda ake addinin ma ba su nan daga baya cin arziki ya kawo su kuma suka haifar da ruɗani a cikin addinin an gane yanzu misali gaban da mala yake mana sharhi a kanta gaba ne da ya ce summa afdalun nasi ba da ha'ula sannan waɗanda suka fi kowanne falala cikin wannan al'umma bayan waɗancan da muka ambata khalifofin annabi guda hudu da sauran mutum goma 'yan aljanna da waɗanda malin ya lissafo mana matakansu da matsayinsu a cikin addini sai ce to waɗanda su kuma suke gaba da falalan duk wani mai falala man sahiba rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine duk mutumin da ya zan abokin annabi ya abotaci annabi ya yi mu'amala da annabi na addini yauman yini ɗaya au shaharan ko wata ɗaya au sanatan ko wata guda au aƙalla min zalika ko ma bai kai ga kwana ɗaya ba bai kai ga yini ɗaya ba mai yiwa 'yan mintoci ne ya zo ya karɓi musulunci ya ɗan zauna da annabi jim ya tafi ba su ƙara haɗuwa da annabi ba har annabi ya bar duniya au akthara ko zaman da ya da annabi ya fi na shekara ɗaya amma bai kai adadin da manyan sahabban annabi suka zauna da shi ba kamar irin su abubakar irin su umar irin su usman irin su ali irin su talha irin su zubair abdurrahman dan auf sa'ad abdurrahman da sauran waɗannan manyan sahabbai kun gane bai kai ga yadda su suka zauna da annabi ba to na tarahamu alaihim mu da muka biyo bayan su to muna roƙan masu gafaran allah wa nazkuru fadlahum ko muna ambatan falalansu wa na kuffu an zalalihim muna kame bakinmu daga zamiya da tintiɓe da suka yi wala nazkuru ahadan minhum illa bil khairi ba ma ambatan wani daga cikin sahabban annabi sai da alkhairi liƙaunin rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da faɗin annabi da ya ce idza dhukira ashabi fa amsiku duk sanda aka ambaci na ku iya bakinku an gane kowa ya iya bakin shi wannan gaba za mu zo malam zai mana sharhinta a gaba za mu tattauna magana a kanta bi iznillah waƙala sufiyan waƙala sufiyan ibn uyayna malam sufiyan ɗan Uyaina ya ce manna tsakafi fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda ya buɗe baki ya furuci game da sahabban annabi bi kalimatin ya furta kalma ɗaya na ɓatanci ko suka ko zargi ko cin mutunci fahuwa sahibu hawa malin sufiya ne ce wannan ɗan son zuciya ne to kamar maganin da na fara duk wani abin da za ka ga ya saba ma aƙidan musulmi to daga baya ya zo waɗanda suka zo da shi daga baya suka shigo cikin addinin domin zagin da khawarijawa da 'yan shi'a suke masahabban annabi a wannan hannun a ɗaya hannu cin mutuncin da nawasib suke ma'ahalal baiti a zamanin annabi akwai kenan wannan ba shi a cikin addinin annabi an gano wannan da kyau ku daga baya ne 'yan cin arziki da suka zo cin arziki a cikin musuluncin suka kawo wannan bannar amma ba wannan kwata-kwata cikin tafiyar annabi annabi har ya gama shekaru 23 na da'awa ba a cin mutuncin sabon shi haka zamanin abubakar haka zamanin umar haka zamanin sayyidina usman sai da sayyidina usman ya shekara shida a gwamnati sannan ne su abdullahi ɗansa ba suka shigo da allah jama'in tambaye ku wai sanda annabi yake da awa shekara 23 shekara 13 a makka goma a madina abubakar ya shekara biyu umar ya shekara goma usman ya shekara shida duk ba a haifi abdullahi ɗansa ba ne bai duniya ne sai da ya ga musulunci ya yi ƙarfi suna nufin cin moriyar musuluncin amma da yi ma musuluncin makirci shine ba suka taso suka shigo to a bakinsu ne aka fara jin zagin sahabban manzan allah a bakinsu ne aka fara jin cin mutuncin sai da na abubakar sayyida aisha sayyidina umar sayyida hafsa su abu huraira su abladin umar da sauran manyan sahabbai a bakin waɗannan da suka shigo addinin daga baya wallahi su suka haifar da wannan rudanin yau sai suka nuna ma duniya wai babu wani wanda ma yake yin addini sai su ba wanda ya san addinin sai su su ne suka kitsa wutan fitina da bala'in da a ƙarshenta suka kashe sayyidina usman khalifan annabi sirikin manzan allah musulmin farko wanda da dukiyan shi aka hada aka yi addinin musulunci an gane wannan da kyau ko suka yi ta kashe sahabbai su waɗannan mutanen su ne suka kashe sayyidina ali suka yi ta haifar da ɓanna iri-iri suka ce sahabban manzan allah ba su iya addini ba sun maci amanan annabi sun ɓata alkur'ani sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza waɗannan mutanen su suka haifar da wannan ruɗanin amma a zamanin annabi akwai wannan bari ku ji tsakani da allah in ban da fitinan da waɗannan suka shigo da shi cikin addini me kai ga wai musulmi za a zo ana mai bayanin wai don allah kar ya zage sahabi me yasa da allah kar ya ci mutuncin sahabi me yasa abin da yasa shine shigowar waɗannan lalatattun da suka shigo da nufin su nemi mulki a cikin addinin musulunci sai suka tarar da sahabbai sun riga su sun fi su sanin addinin da annabin sai su ga ba za su samu abin da suke nema ba sai ba sun yi cin mutunci da ɓatanci sun kaudawa sun kau da waɗannan sahabban sannan za su yi nasara dubban shi ne abubuwan da za mu zo mu rika karantawa ka ji malamai suna faɗin kara'ai kaza a bar kaza babu kyau ba daidai ba ne duk su suka haifar da wannan bala'in yanzu aƙida ce zaunanniyar aƙida mai zaman kanta cin mutuncin sahabban annaba a cikin addinin shi'a ba za ka zama tabbatacce ingantacce nagartaccen ɗan shi'a original ba sai in ka yi fice da cin mutuncin sabon annabi da zaginsu da masu ƙarya da ya masu sharri da ya rufa masu abin da ba su ci ba ba su gani ba an gane wannan kuma wannan bala'i gaba ɗaya ya samo asali ne ga wannan addini na saba'iyya mabiyan abdullahi ɗan saba al-yahudi duk wanda ya shigo da wani tafarki a cikin addini a ɓangaren shi'anci abdullahi ɗan saba shi ya gayyato shi kuma shi ya karantar da shi wannan aƙidar a lokacin da su zuhu waisara suke yawo da nasu muguwar aƙida a ɗaya hannu lokacin su gafiki su ashtar su jabla da sauransu ba su yi ƙarfin da za su iya yin makirci ga addini a zamanin sayyidina usman ba har sai lokacin da abdullahi ɗansa ba ya je ya haɗa kai da su aka shirya ma addini mugun abin da aka yi ma addinin aka sau aka haifar da ruɗani a aƙalla an fi shekara ɗari a duniya musulunci bai fita cikin ruɗanin da waɗannan suka haifar mashi ba jama'a mun gano wannan da kyau ku shi sa dole ne a tsaya fayyace ma al'umma don su gane don su fahimta don su san ina aka sa mu gaba barin buga muku misali guda ɗaya don ku gane ila ba mamaki ku fahimci duk a wanda ake nufin ɓata ta da nufin kayar da ita abinda abdullahi ɗan saba ya yi to haka ake a kayar da ita a waye gari ba a da ɗuriyanta kwata-kwata an la'anta ta an fahimci wannan da kyau ko shine abin da waɗanda nake kira da 'yan wawa suka yi ma da'awar mala albani ai gaba ɗayan waɗannan yau gashi mun bar su da da'awar shekara uku sun durkusar da ita an gane wannan da kyau ko me kawo su sanda malam albani yake da'awa a garin nan duk ba a haife su ba ne suna fa nan amma sai da ya kafa akademi aka fara samun kuɗi suka shigo suka ce sun fi kowa iyawa duk wani aminin malam albani suka ci mutuncin shi suka ci zarafin shi irin su malam mai kwano irin su dr isa alfantami irin su malam bello yabo irin su malam abdugoni da sauransu suka ci mutuncin waɗannan a gaba da gaba suka tozarta su an gane wannan da kyau ko sannan manyan ɗaliban shi iri na irin malam musa sahabi da sauransu aka ce in muna cikin da da'awan bata ta zami muka ce bari mu ja gefe mu ba ku waje mu ga me za ku yi ba buga muku wasu misalai ba manyan aminai manyan na hannun daman mala albani irin su alhaji murtala irin su ahmad injiniya da sauransu aka ce duk maciya amana ne aka janye aka bar su su masu kiyaye amana suka tasa kudin wajen suka wawushe shi duka suka bata komi yanzu haka kowa na kallon irin dirar da suka je suka yi ma masallaci da makaranta albani da kudin uwarwa suka yi wannan abun muna faɗa ana cewa wai a'a dan allah ya masu baiwa ne baiwa da me baiwa na me me allah ya masu wanda bai mana ba mun janye muka bar su muka ce su yi magani an gane wannan da kyau ku ai ga da suke kowa na kallo tukuna ma ɓannan da ke ƙasa wacce za ta taso allah ya yawa da ita wannan maganganun ba ƙaramin nasiya waɗancan malamai aminan malam suka yi min kar in yi ban yi shirin kyale su tuntuni ina jefa waɗannan maganganu ɗaya biyu uku ne ba don komi ba sai don ni na fi kowa shahara cikin ɗaliban malam albani idan an tashi cin mutunci da ɓatanci cewa ana sata cewa ake si mai shago ke yi an gano wannan da kyau ko to in ban yi wannan maganan ba mutunci na da mutuncin da awana zai me zai zube gara duniya da san ba fa hannuna wanda na rantse da Allah ƙarshe sai an komo ma gaskiya an gano wannan da kyau ko domin ga abin da suka yi nan me suka tsina nama da awon banda kai ta ƙasa kowa daga cikinsu da ya zo da yunwan shi ya zo kowa abin da ya kawo shi kenan ya saci abin da zai sata ya gida ya gina kanshi ya kaza ya kaza bayan sun bata da on sun rusa ta kowa ya koma gefe ya gina nashi ya ce wannan ba matsala jama'a ku zo na wancan kuma a watsar da ita na sha buga muku misali abin da ya haifar da wannan bala'i allah ne ya rufa ma da'awan annabi asiri fa ita ma da ta fada cikin wannan matsalar domin annabi ya yi tarbiyyantar da mutanen makka shekara sha uku su kaɗai da ya hijira ya zo madina ya haɗa mutanen makka da na madina ya ƙara tarbiyyantar da su shekara nawa goma 'yan makka suna da shekara nawa cikin tarbiyya annabi 23 'yan madina suna da shekara nawa goma ƙarshen rayuwar annabi sanda gwamnatin annabi ta yi ƙarfi ya zama duniya gaba ɗaya tsoron shi suke ji ya zama babu wani mai faɗa a ji wani shugaba mai ƙarfin gwamnati kamar nashi kuɗi sun tabbata a cikin gwamnatin shi ba matsala sai allah ya ce wa ra'aitan nasa ya yadkhuluna fi dinillahi afwaja ƙarshen rayuwanka kenan to allah sai ya rufa ma annabi asiri sai ya ce al'a'immatu min quraishin jagorori a baya na bayana shawa ne za su yi da annabi ya kwanta ya rasu sai aka samu matsala nan take sai mutanen madina suka ce ba wanda zai zama jagora a yau sai su masu tarbiyyar shekara na goma ga 'yan shekara 23 a wajen da yake akwai imani da tsoron allah cikin zuciyarsu sanda aka faɗi wannan hadisi sai suka yadda an gane annabi na rasuwa 'yan wara'aitan nasa ɗincan da suka shigo daga baya wata tara wata kaza wata kaza su ne da goguwan musailama ta taso wasu suka bi suka hana zakka wasu suka daina kaza kaddara da addinin ya fada hannun waɗannan mai kake tsamanin zai faru to bala'in da ya fada ma da'awar malam albani kenan yan wara na nasu ya dukuluna fi dinin lahi afwaja yau suke dafa da ita sai aka waye gari kowane burgu so yake saci abin da zai kai ramin shi an gane wannan da kyau ku muna nan muna kallo amma kar su manta akwai hukuman efcc fatana nan na ba da shawara duk wanda ya ɗauki sile daga ranar rasuwar malam zuwa ran da muka dawo ya fa rubuta dan na rantse da Allah ko yana kabari sai ma an so kudin mu wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba shegen da isa din Najeriya ya mana magana mu yafi ba wannan wallahi kudin da kake ganin ka bar ma yan uwanka su gada ka bar musu musiba dan billahi allazi sun dawo da shi ba abin da mu sani ba mun gano wannan da kyau ku daina bata ma kanku lokaci ba ba cin mutuncin da ba su yi mana ba duk an ɗauko wannan cin mutunci ne 'yan siyasa sun ba mu kuɗi ai mun yi kaza ai mun yi kaza wai dan a ci mutuncin mu jama'a su ƙi mu a kore mu mu janye jiki mun janye da kanmu an gane wannan da ke ku amma yau waɗanda suka ce sun bi kowa kiyaye amanan malam albani su ne bake gina benaye da kuɗin albani amma kullum ana ma duniya ƙarya wani ne ba bamu wani a to su mai shago ma kun ce an ba su nasu illa ne jama'a ku kisu su ko mu namu ba a gani ba har yau ku kuma naku kun ce an me an ba ku kuma gashi mun gani da an ce rukuya ake yi aka zo aka ce noma aka kuma aka ce kiwo aka kuma aka ce bamu aka kuma aka ce gidan ƙauye aka kuma innahum lafi qaulin mukhtalif haka ake yi amma na rantse da Allah duk burum duk tona binne binne duk za a gama binne-binnen banza za a komo ma gaskiya jama'a mun gane wannan da kyau ko to yanzu wannan matsalar na cin mutuncin mutane da wulakanta su duk fa ya taso ne dan ame a nema abun duniya yan wanda suka rage za su iya faɗin gaskiya waɗannan miyagun kuma sun fi ƙarfinsu wanda suke iya jajircewa kullum ana masu barazanar za a kashe su su kuma suna da tsoro shi sa babban problem ɗinsu gaba ɗaya a duniya shine mai shago ‘ya'yansu ƙanana suke koya ma addu'a allah ka sa mai shago ya mutu shi kuma mai shago nan ko mura baya yi ballantana a sa mai ran ya mutu kuma allah da ba zan mutu ba sai na ga bayan ‘yan wawa mun gano wannan da kyau ko kan mai malam bawan allah nan ya hana kanshi cin dukiyan nan ya hana ma iyayen shi ya hana ma iyalan shi ka je kalli yadda iyalai shi ke cikin halin kunci da wahala su kuma ka je ga yadda suke yi wakafin dama su yema ko ko al'umman musulmi ne yema kuma duk waɗannan abubuwan sai a ce ai rikicin cikin gida ne ya kamata ku ja baki ku shiru ku daina yin magana abin da zai samu fara maganganu zafafa shine masjidu dirar da ɗaya daga cikin su siyeman makaranta da masallacin albani ba zan bar wannan ba ku daina ma ɓata ma kanku lokaci in kowa ya janye cikin wanda muke daga ni kadai billahi allazi sai na gabza masu karan da sai na kai su kasa ya kawo ku san wannan allah na tare da mai gaskiya jama'a mun gane wannan da kyau ku kuma karya suke yi duk ma su daina wannan ɓata ma kansu lokacin ku gaya masu wannan kasa ɗin da zan aika musu da shi dan su shirya an gane wannan da kyau ku an basu da da'awa shekara uku malam ya shekara sama da talatin yana gina wannan da'awan shekara uku sun kai ta ƙasa mun gano wannan da kyau ku shekara uku gyal sun kyamatar da al'umma da'awan kafin mu zo a madadin malam albani muna masa allah ya isa mun gano wannan da kyau ku amma na rantse da allah ba maganin jallayi ba maganin yafiya ba maganan wani ya zauna ya mana ƙarya ko ya mana wani yaudara wallahi duk sai sun sha mamaki ɗaya bayan ɗaya sai sun gwammace mai ma ya kai su suke wannan abin da suka yi na rantse da allah duka hukuma sai ta hukunta su don ba za mu bar wannan abin ba an fahimci wannan duk abin da makarantar ke samarwa mun ba sani mu ba ƙidahu ba ne mun san me ake yi ko da muka janye din mun janye ne da shawarar malaman ma'ai su suka ce mana dan kar a yi rikici ku janye ko muka yi amfani da wannan shawarar nasu kuma ku ku ga dattakon mu ba da ba mu janye ba mun tsaya za a yi rigima da mu aka fara ba da labarin matsalan da ya fara ina asaltan bellaye ko ba haka bane sai ga manya da gemu da shekaru da digirori suna haifar da rikici sai ga waɗanda ba su da digiri ko ɗaya su kuma sun hana a yi rikicin yanzu wannan ba wani baiwa ne daga allah ba a ce makarantar albani ya rasu shekaru kasa da uku a ce ana rigima da mu shi ne muka janye sai muka ce a legal battle mu je kotu ina ta mun gano wannan da kyau ƙararraki guda goma sha shida ne ku daina ɓata ma kanku lokaci biyu kaɗai muka kai sha hudu na kan hanya kuma duk sai mun kai su ya kamata ka san wannan mu ba mai rigiman kowa da kai ba amma mu haɗa kotu wannan wasiyar malam albani ne ya ce duk wanda ya taba ku kotu duk wanda ya harare ka kotu duk wanda ya kaza kotu in ga mun baka ko to mun raina kasuwa ce wannan ko ko sautu ba ma mata shi yasa wannan somen taɓi ne ta da ku san wannan na rantse da qur'ani ba zan bar wannan tan ba an gane wannan da kyau ko ba zan bar wannan abun ba ba zai taɓa yiwuwa a ce a bar burage suna waɗannan abubuwan ba kowa ya makale ai muna malam albani da awa yake koko karantarwa wannan abin da kuke karantarwa ne duk kun watsa ɗaliban malam duk wanda za a gani a wajen inda ya san malam shekara biyu an kore shi an ɗibo wanda ba da'awan ba ne a gabansu kowa akwai abin da ya kawo shi bayan da za mu yi shiru mu bar wannan abubuwan dattijan nan ya tarbiyyar mu kusa da shekara talatin yana haƙuri da mu duk sai a ƙare sai wanda suka shigo da awan shekara biyu ko shekara ɗaya a ce wasu fi kowa sanin shi muka ce in mm, mm, aka ce in mm, muka ce in aka ce in muka ce to a yi ga inda suka kai harkar nan sun ga sun kwantar da abin ya kai ƙasa shine kowane macuci a cikinsu yanzu ya ja gefe ya gina gida zai gina makaranta in ya rusa wannan to yana da nashi shi ke na magana ya kare ko kuma duk a ja baki wai wannan wai mu daina magana don kar a yi a ci gashi gashi duk sai mu bar wannan saboda tsabancin amana za ku san cewa mu ko na gida ya mana ba za mu bar shi ba yanzu wannan muna kirari muna daba mu cikin mu ko kowa ya ci 'yan dariƙa su ji 'yan shi'a su ji kiristoci su ji 'yan boko haram su ji gwamnati da ji 'yan iska ma su ji don ba a yi ba ne shi yasa in muka duro ma 'yan shi'a da 'yan dariƙa kusan cewa namun ma ba mu bar su ba mun daren masu isa ka san cewa ba son zuciya muke yi ba ma'ana abin ba zan taɓa barin shi ba har abada ba zai yiwu malam ya hana ma kanshi cin abu bai kashe ko ba har alfahari ake malam albani ya rasu account ɗin shi babu naira dubu biyu kun gano wannan amma fa a shekara makarantar shi na fitar da sama da naira miliyan ɗari biyu kuma ka ku kusan wannan ya ku kusan haka amma ya ce a yi addini don me wasu za su wawushe suna gina benaye don me in karya ne ba sai ma da su a kotu ba mai presentin ɗin abubuwan da mu muka sani karya ne sai su faɗan mu kotu ina suka samu ai akwai hukumar bincike irin wannan ko sai a bincike a gano abin da kake samu dama kai kai wannan in rukuya ne ka kai mala abubakar na gidan zuma sa'ar rukuya ne in noma ne kuma je ka nuna mana gonan yaushe ka fara kuma jalin ka nawa ne a noman in kiwo ne kuma je ka nuna mana ai duk wannan haukan ba a gaya ma masu hankali masu ilimi na ba ku satan ansa ne tun wuri ma ku san yadda za ku yi abubuwan in kuma na baba aka ba a dawo da shi a tuba to sai mu ja baki sai mu shiru akwai hadisai da ayoyi na tuba duk wanda ya tuba shi kenan mu ya wuce a wajenmu amma fa sai an dawo da shi an gane wannan da kyau ku sai mu sa maka ido shi da kai tsohon barawo ne don kaka kara mana shi kenan an fahimci wannan da kyau ku nan suka rika mana ƙarerai wai an ba mu kuɗi a siyasa a siyasa to kaddara an ba mu kuɗi a siyasa kuma ku kuma kuɗin addini kuka sata mu an ba mu ne ku kuma kun ɗiba ne yanzu a illa duk musulmin da yake da yake bin sunna a najeriya yana da haƙƙi a makarantar mala albani da ya bari ai ba tsarin mutane bar ma ba duk musulmin duniya ne ya bar ai bai ce ya barma ma wasu mutum shida ko wasu mutum kaza ba duk musulmin duniya ya bar ma domin wakafi ya bar ma addini kowa na da 'yanci ya shigo cikin harkan ya ce bai yadda ba gano wannan da kyau ku ba zai wasu yan tsiraru kai la ya kuna dulatan bainal agniya iminkum allah ya kiyaye don su ga waɗannan zage-zagen da aka zo ana manyan bayan allah a zamanin da mala albani yake raye akwai mara kunyan da zai iya zagin mai shago ko ya zagi malam mai kwano ko ya zagi malam musa sahabi ko ya zagi alhaji murtala ko ya zagi amur injiniya ko ya zagi waɗannan da ake da gwagwarmayar zai yi a zamanin malam amma bayan zamanin shi fa ba wanda ba a zaga ba dan yana daga cikin sanarwar da ni aka bayar sanda allah ya ma mahaifina rasuwa cewa aka yi ɗan shegiyancin uban shi ya mutu mahaifina da mala albani ban san adadin lokacin da yake zuwa ɗakin shi ya gaishe shi ba har yana cutan ajali sai da ya je gaishe shi amma da ya kwanta ya rasu wai a wajen mutanen nan sunan shi ɗan shegiya kun gano wannan da kyau ku duk wannan kana tsammanin in yafa wannan kana tsammanin kau da kai game da wannan jama'a mun gano wannan kana tsammani in bar wannan ba yaro ne ni ba kuma na san wanda ya kyautata min na san wanda ya muna namun na san me nake yi kuma yau na fara da'awa jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ku sauran bayanin ku tara a gaba allah madaukin sarki ya taimake ku na kawo muku wannan ne don ku gane zamanin annabi ana cin mutuncin sahabbai yanzu waɗanda suka zo suna cin mutuncin sahabbai gyaran addini suka zo yi ko ɓata addini shi ne buga muku misali da namu da'awar an gano wannan kuma biragen nan fa da suka nemi ɓata da mala albani ba su wuce shida ba ba duka an gano wannan da kyau ku inda duka za mu iya korinsu da duka inda tsaban ajiyan kuɗi mun fi arzikin kuɗi za mu iya koronsu in karatu ne zube mun fi su in connection ne da sanin manya mun fi su amma kar a ba da labari an yi fada a makarantar albani ya sa ba mai haka ba saboda kare mutuncin shi mun gane wannan domin waɗanda suka kashe malam albani sun kashe albani ne sun kashe gangan jikin shi da'awan suka hara da'awan suka hara kuna tsammanin za su bar waɗanda za su tsaya wajen kara martaban da da'awan a ilmance kamar yadda malam albani ya yi su bar su ya kamata in kuna da hankali ku gane wannan idan sakandire ne me yasa ba a kashe wanda suke da manya-manyan secondary school kafin malam ba babu zari academy babu nana international babu tabo ba kaza duk ba ga makarantu nan ba me yasa ake fikin din shi shi kadai ai ba sakandare da yi bane haka ne ga makarantu manya wanda suka fi nashi ga abu ga poli ga fce ga ga ga ba iyaka a garin me yasa duk ba a har waɗannan ba da a ne ake san a kashe ta ai baya da ita sanda aka kashe malam sai suka ga da awon bata tsaya ba sai a ga suwa ne ne waɗanda suka riƙe da ba ta faɗi ba sai aka ce mutum uku ne kacal malam musa sahabi malam iri mai kwano gusau sai mai shago to waɗannan a ga bayansu sau da waɗancan 'yan arabiyan kowa ya kama ma watsarwa zai yi cin da kowa abinci yake nema to yanzu ba su kai da awon ƙasa ba da awon malam albani shi ne ce kowa ya koma inda yake je ka majalisin mai kwano a gusau yana tare da jama'an shi gobe da je ka majalisin malam musa sahabi markas da jama'an shi ko babu to yanzu ga dai shi kana kallo nan muna katun mu lafiya lo cikin su wane ne kafin rasuwar mala yake da wani majalisi da yake karantar da addini waye yau da ba majalisin malam su duka ba wanda zai iya siyan microphone ya awa da ita babu sai an sai mai da aka suka durkusar da al'amarin da harkar neman kuɗi kadai kuma a ƙare a ƙarau a ce wai za a yi ma masallacin shi kuma dirar kuma jama'a ana kallo saboda sun tattali 'yan ta'adda wai in kai magana za a kai maka hari a sassare ka to aini ba ummu zainab bane ballantana a dake ta kuma ni ba al'amin bane ballantana a bige ni kuma ni ba usman abdulaziz ba ne ballantana aiman wannan wanda kuma yake ganin zai iya ai ga fili ga mai doki ina ta mun gano wannan da kyau duk wanda haka suka bi mai kwano takobi fa da gorori malam sai da mai kwano gusau da yake dattijo ne kawai ya rufa to ni dattijo ne ba irin faɗan da bai man ba a duniya kar in sake in wannan maganar haka malam bello ya ba haka abdugani haka shi kanshi da ta isa alifan tami kul kullum malam bin usman fadan da yake man kenan kar a ji ihin dina to wallahi magana ne take zaburomin wallahi zabiromin take yi amma cin da sun man fada to na tuwo ba zan kara ba daga yau mm, wallahi zabiromin take yi wata rana ne wani wanzami ana ba da labarin kwarewan shi wajen iya aski sai aka aika aka kira shi aka ce zai ma sarkin gari aski to shi ne da ya zo yi sarki aski bayan an kwance naɗi sai ga ƙahonni guda biyu a kan sarki ashe sarkin gari yana da ƙaho bayan da ya gama aski sai aka jama wanzami kunni aka ce kaga cin ka ga ƙahon nan karka kuskura mu ji in ko muka ji a gari kan sarki da ƙaho to kai ka faɗa to magana tana zabiromai. mai wanzu ka san magana irin wannan ƙaiƙayi take da shi shine ya rasa yadda zai sai je daji ya haƙa rami ya kulla kan shi ya ce kai jama'a kan sarki da ƙaho ya mai da ƙasa ya rufe kaga zai dan samu sauƙi to kaba da ta fito a wajen in abin nan iska ya kaɗa ta sai kaba ce kan sarki da ƙaho sai aka ja ga kawo shi aka ce ka faɗa ce ban faɗa ba aka ce mu je daji ana zuwa daji sai ga kaba tana kada tana kan sarki da ƙaho ya faɗa ko bai faɗa ba to wallahi ni ma dai maganan ne ta kan zabiro min kuma so da dama wallahi akwai abin da ke sa in ja baki in yi shiru akwai abin da ke sa magana so da dama mai ni shawara ki da aka riƙa yi ba sakkwace ne yana da fura guda biyu ya aje a ƙwariya ya rufe da faifai sai ɓarawo sai ya zo sai ya sace ɗaya ba sai tafi ba sai ya ɗauki ɗayan da ta rage sai ya raba biyan mulmula sai ya aje mai kaga idan ba in mai fura ya zo zai ga furan shi guda nawa to shine ba sakkwace ce shi wallahi ba satan furan ke ba shi haushi ba mun shi shawaraki mun gano wannan da kyau ko mun shi shawaraki da aka yi shi ke ba shi haushi to wallahi wani lokaci mun shi shawaraki kun gano wannan da kyau ko wallahi shi ka bani haushi ina fatan mun gano wannan da kyau allah madauke sarki ya tsare mana imaninmu da wannan jama'a ku ɗauka a matsayin somin taɓi ne don za mu fitar da series na waɗannan bayanai da kowa ɓannan da ya ɗaya bayan ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau wala ba zan rufa ba saboda an kai lokacin da ba zan rufan ba ina fatan mun gano wannan da kyau benaye ba suke gina da kuɗin mala albani wannan sai ce a ai kuɗin kanin shi ne kanin naka yaushe kwanta rashin lafiya aka zo aka sa hula ana neman mai sadaka a kai shi masallaci har ya kai shi asibiti har ya kai yayi kuɗin da za a wannan abubuwan mutanen nan kidahume ne gidadawa ne su kuma akwai wanda da suka ɗibi kuɗin su ba su fara komi ba sai suka fara canza wa mata kayan ɗaki duk wannan fa zai ba abin da mu ba mu sani ba ne ya ga daga sani har irin abin da kake ji a karfa da shi wanda a zamanin malam mun san kwalitin shi da kuɗin shi da wanda ka canza ma yanzu mun sani mun gane wannan da ke ko komi mun sani za ka yi mamaki ran da za a zo za a yi bincike allah malam shi sa dukiyan halal daɗin ci dukiyan haram makaƙi allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu jama bari mu cigaba gaba da maganar 'yan shi'a domin shi ya zaunar da mu mahala ya ɗauko bayani daga ibn taimiya allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda da ya kawo yana bayanin asalin aƙidan ahalus sunna wal jama'a ya ce mu zuciyanmu wanke take ba abin da ya haɗa mu da cin mutuncin sahaban annabi ko faɗin wata muguwar magana a kansu ko tozarta su malam ibn taimiyya ya kawo hadisin annabi da annabi ya ce la a ashabi kada ku zagan man sahabbaina bayan da ya karkare koro wannan hadisi tsab ya ce sun maya'ati mutakhallafu aqalin sannan daga baya bayan wucewar sahabbai sai a zo a samu mutumin da yake da rudani cikin hankalin shi muhtazzul iman wanda imanin shi ke rawa imanin shi bai tsaya ba wa fihi hawa kuma yana tare da tsaban son zuciya wa ya takallamu fi sahabatin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo yana maganganun batanci da cin mutunci ga sahabban annabi mala ya ce wa haza lauka na min da masu zagin sahabban annabi daga cikin yahudawa suke ko cikin kiristoci suke lam nastakthir alaihi ya ce wallahi da ba mu yawaita ma magana kansu ba da ba abin da ya dame mu da su da ce wasu ne can daban wanda ba sa danganta kansu da addinin kowai wayansu ma ba za mu yi ba kun gano wannan da kyau ko amma wanda suke cin mutuncin sabon annabi suke wulakanta sirkan shi suke ɓatanci ga 'yan gidan shi suwaye waɗanda ke danganta kansu zuwa ga zuwa ga musulunci ne ibn taimiyya ya ce wannan shine dalilin da ya sa ba za mu taɓa yin shiru mu su ba lakinil mushkila annahu yantasibu ila ahli sunnati wal jama'a mala yace sai dai mishkila masu irin waɗannan maganganun wani lokaci suna danganta kansu zuwa ga ahli sunna ne wal jama'a da ku sha mamaki farkon da da'awan zagzaki a garin na me ce cewa yayi shi malikiya yake yi an gane wannan da kyau ko shi malikiya yake yi malikiya shi'a ne malikiya ba sunna ba ne cewa su 'yan malikiya ne malici a cikin malikiya akwai zagin sabon annabi ne to wannan yaudara da cin amana da suka kawo da sunan sunna su koma suna cin mutuncin sahabbai da 'yan ɗakin annabi malai ce dole ne a yi magana kansu waya yana cewa za mina ta tarihi wai abin da ya sa suka yi wannan magana to wai tabbatar da tarihi ne yanzu misali ɗaya daga cikin ɓatattu tijjani samawi da ya rubuta littafin shi sun mata daitu wai sai yanzu ya shiryu mun gane wannan ya komo yana cin mutuncin sabon annabi da aka mai tambaya ya kai shiga haka sai ce wai yana ta haƙiƙin abin da ya faru a tarihi ne sai malam ya ce wahal an anta mukallafun bi tarihi yanzu kai an ɗora maka nauyin ka yi taƙiƙin abin da yake a tarihi ne ta tadkhulu fi shay'in ya dari anhu tadkhulu fi shay'in ta dari anhu ka shiga cikin abin da ba ka da ilimi a kan shi karambani gayyen soɗi kai asuwa mun gano wannan da kyau ko kai asuwa ka shiga abin da babu ruwanka ina fatan mun gane idan kana da dama kana da haƙƙi cikin abu kai magana kan shi ko in kai magana kana da haƙƙi ina fatan mun gano wannan da kyau ni na da haƙƙi ne akan magana da ne ɗazu kan makarantar mu in yi so da da cikin stakeholder na makarantar ko an ƙi ko an so ina fatan mun gano wannan da kyau ina da ƴanci ne in yi amma yanzu ka zo kai magana muka ce to kai ne wa kai asuwa kai ne wa ma ni na dama in yi dan daman da ma nake da shi ne na je kotu a yi ina ba don kai me yasa baka je ba dan kai ba kowa ba ne ba taɓa komi naka ba ni ko an taɓa wani abu nawa jama'ar annabi kun gane wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa ya tarattaba alaihi khuturati wa tashkikin nasi fi sahabati rasulillah malai ya ci abin da ke ɗamfara da wannan shine haɗari mai girma na jefa shakka cikin al'amarin mutane dangane da sahabban annabi wato wagiru kuluban nasi ala sahabati rasulillah da kuma tanzira zukatan mutane dangane da abin da ya shafi sahabban annabi alwajib abin da ya zama wajibi game da sahabbai al'imsaku amma shajara bainahum shine a ja baki a gum akan duk abin da ya fara tsakaninsu wanda babu ruwanka ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ƙauluhu magan da alimamul barbahari ya ce liƙaulin rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama do magana annabi da ya ce iza zukira ashabi fa amsiku duk sanda ka zo ka ambaci sahabbaina to ku ja baki ku yi shiru wa asrahu minhu qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda ma yafi kowanne bitowa karara dangane da al'amarin kama baki game da sabon annabi hadisin annabi da ya ce la tasubbu ashabi kar ku zagan man sahabbaina haza nahayun an sabbi ahadin min sahaba wannan hani ne karara da annabi ya cewa kar a sake a zagi wani daga cikin sahabbai falwajib annana na tarahamu alaihim mu abin da yake wajibi a kanmu yi masa addan jin kai wa an nastaghfira lahum kuma mi masa istighfari amalan bi qaulihi ta'ala domin aiki da fadin Allah da yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan sahabbai ya ƙolo na rabba na gafir lana suna faɗin allah ka gafarta mana wal ikhwanin alladhina sabaquna bil iman kuma gafarta ma yan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da imani mun karanta wannan aya mun yi faɗi ma'ananta a karatun da ya gabata haka ne aya ta goma cikin sotul hashari mala ya ce wa an na kuffa alsinatina ko mu kama harsunan mu wa kalamina da mu an alkalami fi sahabatin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da sahabban annabi wa annu dafiya anhum kuma duk wanda ya masa karo mu tsaye mu kare su wa nuraddu ala man yatanaqqasu ahadan min sahaba sannan mu mai da raddi karara ga duk wanda yake kokarin tawayewa da cin mutuncin sahabi ɗaya daga cikin sahabai ballantana dukkanin sahabbai wa nabtila qawlahu sannan mu bayyana kuskuren maganan shi mu lalata ta li'annahu mukhalifun lil aqidati sahiha saboda wannan ya saba ma aqida ingantacciya aqidatu ahli sunnati wal jama'a kun gane wannan da kyau ku kuma aqidan ahli sunna wal jama'a ba inda aka ce za a yi zage. ko a cin mutunci ga wanda ke cikin sabon manzan allah wannan ba mu bane duk wanda ya zo da irin wannan ɓanna ya ce addinin musulunci ne ko aƙidan ahalus sunna ne dole a maida mai da martani a ce ƙarya yake ba aƙidar mu bace allah maɗaukin sarki taimake mu mahala ya ce wa shekul islam fil wasitiyya ya ƙolo ibn taimiyya a cikin al'aqidatul wasitiyya yana cewa ma naqala anhum imma annahu ghairu sahih ababe da yawa da aka ba da labari dangane da sahabban annabi an ce sun yi ko sun faɗa ko dai ya zama wannan abun bai inganta ba sharri da ƙage ne aka yi masu fahuwa min alkadhibi waddas ƙarya ne kawai da tsaban da sisa aka kirkira domin batanci gare su wasahihu minhu abinda kuma ya inganta cikin abin da ake dangantawa zuwa ga sahabbai mahala ya ce sahibuhu mushtahidun wanda ya aikata abin za ka samu ijtihadi ya yi ina fatan mun gano wannan da kyau shi ko mai ijtihadi ba a sukan shi ba a zagin shi ba a cin mutuncin shi sai dai mai ana ba shi uzuri sannan kuma yana da lada ɗaya kuskuren shi kuma an yafe mashi ina fatan mun gane wannan da kyau to sai mala ya ce wal mushtahidu shi ko mushtahidi in asaba falahu ajran in yi daidai to yana da lada biyu wa in akhta'a in kuma ya kuskure falahu ajrun wahid to yana da lada eh ya lada daya in ya kuskure in ko ya daidai ladan shi nawa wa aidan har ila yau lahum min al-fada'il sabe suna da falala ma yaghmiru wa yughatti ma yahsulu min ba'dihim min al-khata wannan daidai din nasu yana bi ya rufe duk abin da ya faru ga wanda daga cikinsu na kuskure domin an rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi da kanshi kala fi khatib bin abi balta'a ya faɗa dangane da khatib ɗan abi balta'a radiyallahu anhu hada ijtahada wa kataba li ahli makka yayin da ya ijtihadi kun ga wani karatu da mun taba sanin shi ba ashe rubutun ma da khatib yayi ashe ijtihadi ne mun gane wannan da kyau ko yana ganin wannan abin da zai yi a wannan lokaci a tsammanin shi shine me shine daidai yayi yanzu wannan ijtihadin da yayi me yayi kuskure ya yi an gane wannan da kyau ku ijtihadin da ya mai ya yi kuskure ne ya yi to amma kuskuren nashi fa an yafi amma yana da lada ɗaya an gane wannan da kyau ku waka tabbali ahali makka abin da ya rubuta ma 'yan makka wa ƙala umar radiyallahu anhu umar ya ce da'a ne adrubu unuka hadal munafik ya ce banni in sare wannan munafiki la dari ya umar la'allallaha tala ala ahali badar annabi ya ce kai umar tsaya ai baka sani ba allah maɗaukin sarki ya leƙa zukatan 'yan badar faƙala ya ce i'malu ma shi'tum abinda duk kuka so ku yi ku yi kada gafartu lakum na gafarta muku wa kana hadha sahabi mimman shahida badaran shi khatib yana daga cikin sahabban da sun halarci yakin badar an gane amma annabi fa a zahirin abin da khatib ya daidai ne ko kuskure amma annabi ya hana zage shi ya hana soke shi sirrorin annabi ya rubuta ya kai makafirai an gane wannan da kyau ko ya ce ba shi ya yi wani abin arziki a baya wanda wannan abin arzikin ya kai ya ya danna wannan abin tsiyan da ya yi amma 'yan shiya ba sa ganin wannan kullum aikinsu mai cin mutunci da ɓatancin aminan annabi ki za ka ji ma yanzu amerika ta ce a ƙyale su a sakan masu mara su tsula fitsarinsu yadda suke so a bassu su zage sahabbai su ci mutuncinsu amma yi bincike a gano wanda suka yi laifi wajen rigiman da aka yi da su lokacin da suka yi nufin kashe shugaban sojojin najeriya kun gano wannan da kyau ku? a bar su su tsula tsiyansu yadda suka so amma tambayin da za mu yi ma amerika to kuma bincike don gane da waɗanda 'yan shiya suka kashe yaushe za ku yi magana da abubuwan da suke na takura ma mutane da ƙin doka da oda yaushe za ku yi magana amma ba mu yi mamaki amerika ta wannan maganan ba sanin asali ne mun gano wannan domin iyayensu ne suka tura abdullahi dan saba ya kera wannan addini na shi'a shi za da shi'a da yahudanci da iri ɗaya ne ina fatan mun gano wannan da kyau yau ba nan mun karanta da ku suna cewa e, a immansu 'ya'yan allah ba ne an karanta ko ba karanta ba yadda kiristoci da yahuda suke cewa allah yana da ɗa 'yan shi'a ma suna faɗa nan mun zo mun karanta har da littafinsu da shafi da komi giza dole a ce a bari amma ba mu ji sanda america ta yi magana lokacin da aka kashe malam jafar ba ko sanda aka kashe wa malam albani ba ko sanda 'yan shiya suka kashe umar dan mai shiya ba duk ba su wannan maganar ba sun yi shiru da waɗannan ahalus sunna ne su kuma ahalus sunna dama su ne ke rushe yahudanci da duk wani fitsarin kafiri a ko'ina yake a duniya amma 'yan shi'a fa suna ƙara mamuwa waɗancan ƙarfi ne ina ba mun gano wannan da kyau hatta abin da ya faru fa a syria setup ne fa wala setup ne ku ne bata mu ku lokaci duk wannan abin da ke faruwa a syria da yake basharar asad ɗan shi'a ne aka haɗa kai da shi ake ta ragargaza ƙasan syria yau idan da suna son su yi maganin Basharar al wata hanya suka bi suke maganin gaddafi ba santa ba ne me yasa ba su mai ba kan ku bata ma ganku lokaci ita ce ai sun yi maganin gaddafi cikin wannan hatsane ko ba su yi ba ba su yi maganin saddam hussein ba eh ba su kauda zainuddin zainul abidin bin ali na tunusiya ba ba su kauda husn mubarak na misira ba eh me yasa har yau ba su iya ma bashar al-asad komi ba ko jiragen yakin su ba su iya kai hari ne amma sun kai hari har fadan gaddafi a tripoli a libya me yasa ba su iya kai hari fadan bashar al-asad ba jama'a ka da ku sani setup ne hada kai a kai da 'yan shi'a don su taimaka ma amerikawa a yi raga-raga da siriya don dama siriya nan ne cibiyar malamai da kuma addini da ilimin addinin musulunci baki ɗaya duk wani turas al-islami a kaudish kun ji ɗaya 'yan shi'a su suka taimaka ma amerika ta kawar da gwamnatin saddam hussein a iraki 'yan shi'a su suka taimaka ma amerika ta kawar da gwamnatin taliban a afghanistan 'yan shi'a su suka taimaka ma isra'ila ta kawo da gwamnatin ahalus sunna a labnan yanzu kuma idan aka ga wani ci gaba na musulmi a labnan da zirin gaza da ina da ina 'yan shiya ake zuwa a sa a ƙarƙashin ƙungiyarsu na hezbollah su harba makamai a gonakin kankana na bayahudi a isra'ila su kuma shigo da tankokin yaƙi suna zaɓa ɗai-ɗai suna kashe wanda za su amfanar da al'umma cikin ahalus sunna idan aka ce ga wasu graduate an samu masu hikima sun yunkuro cikin ahalus sunna cikin falasinawa an rasa yadda za a yi sai a zo a haɗa kai da 'yan hezbollah sai su harbin iska a isra'ila sai a zo a kewaye wannan anguwan sai a zazzabo waɗannan duk sai a kashe su an gaya muku musamman ba ne a duniya kun gane wannan da kyau ko shi sa duk wanda kwakwalwar shi ba ta gane waɗannan abubuwan ko zai zama bai ma san me yake yi ba ku je ku bi tarihi ɗaya bayan ɗaya duk za ku gane yan northern alliance su suka taimaka ma america aka ci afghanistan da yaƙi sai da aka ɗaiɗaita ƙasan yan republican guard na saddam mafi yawancinsu yan shi'a ne lokacin da america za ta shiga iraki su ne suka janye gaba ɗaya yakin da aka ce su suka ƙi sauran ahalus sunnan ma da za su iya su yaƙi sojojin amerika waɗannan sojoji 'yan shi'a suka je duk wannan dabbabat tankokin yakin suka zara alluran da za a iya harbi da su aka waye gari ai kama bagada da dare ɗaya kawai aka yi ba abin da aka iya yi kuma sun yi ne da nufin wai za a ba su mulkin iraki aka je aka ɗauko wani gangariyan ɗan tasha aka bashi la shi'a wala kafirci ga dai nan abinda aka yi masu ke na a ƙasan afghanistan aka ɗauko karzai wani gangariyan ɗan wofi aka ɗora shi jiyan da suka yi ma libya sun batta ga mulki wala babu haka suka yi ma somaliya fa an gano wannan to wannan gwamnatin da ke cewa ƙasar saudiya kamar saniya ne sai sun gama tatse ta za su yanka ta suke cewa 'yan shi'a ƙawayensu ne lokacin da aka ce ƙasan iraki tana da nukiliya ba amerika ta dinga yafa musu ban ba to ƙasan iraki ba ma tana da nukiliya ba ma'aikatan ma an santa eh iran iran iran sun ce suna da nukiliya suna kan kerawa an ma san wajen an kai ma wajen hari addinin siri ɗaya ne ya gara ku san wannan tun da kike ka taɓa ganin ƙasan iran ta kai hari isra'ila tun da kake amma ba sai da komeni ya shekara shida zuwa bakwai yana yayyafa ruwan wuta a ƙasan iraki ba jama'a ka da kusan wannan kuma yan shiyan najeriya da ke cewa za su kafa gwamnatin musulunci kun taba ganin sun je sun kai hari inda arna suke suwa suke kai ma hari a nan ko dai su je masallacin iyayensu yan dariƙa da makara sun je jihadi sun je shahada amma ga yalwan shandan ba su je ba ko kuma je su kai hari gabari to yanzu dai burutai ya nuna maku duk wanda ya ƙoƙarin nuna muku tsagerenci ku taru ku kare kanku kawai a gane ku gane wannan in kuka jira waya kare ku a kawai ku fito kawai duk wanda ya maka kawai kai mashi duk wani ɗan shiya da ya nemi ciwo jinin ka ya halatta ka ce kai baka san tun shekarun je halatta naka ba kai yau ne ka sani duk wanda ya yi maku rashin mutunci ku fesa mashi rashin mutunci shi ma ba ɗan shiyan da zai mana mu kyale shi cin da yanzu mun gane suna da bakin na yahudawan yamma an gane wannan kuma za mu gani gwamnati za ta biya masu ne za ki su ne a kafa ƙasa a kan ƙasa ita yanzu amerika za ta yadda abin da ake a najeriya ya amerika irin abin da 'yan shi nan suke suna daga tutan wata kasa suna faretin soja a ji amerika ana za su yadda mu sai mai da wannan sun ga cewa an kai boko haram ƙasa shine suke neman su karta da wata boko haram din ya zaka ce mu ba mu damu ba don a saki zazzaki a saki irin zazzaki dubu mana sai me amma dai abin da aka yi ne yanzu dai an yi walƙiya kowa ga kowa ko yau aka saki zazzaki aka bashi biliyan dubu mu an mana daidai ba mu da damuwa dama sun kai lokacin da za su iya taka kowa a zauna lafiya kuma ya kamata ku gane wannan kafin a yi mazazzaki abin da aka yi mazazzaki mu fa ka fara ma mu ne aka kashe mana malam jafar ya kamata ku san wannan an mana abin da aka yi ya fi na 'yan shi'a so miliyan ɗaya mu ne aka kashe mana malam albani ya kamata ku san wannan mu namu kashewa aka yi su kuma nasa kamawa aka kai shi a flat yana zauna a abuja yana shan duniyan shi duk abin da 'yan shi'a nan suke bari ƙarya ne ba zai dawo ba kuma zai dawo ai za mu gan shi ai za a gan shi lafiyan shi lau sai dan abin da ba a rasa ba mun gano nan da kyau nan suka dinga jin daɗi suna murna an kashe mana malam albani haka ne kuma malam zazzaki da kanshi shak zazzaki yake cewa mu mun san wanda ya kashe albani in muna son mu faɗa sai mu faɗa ya ce amma su mutanen shi sun sani amma suna tsoro mu ba tsoron kowa